kuma idan masu aro za su tuna ashirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji abdullahi yana gaya wa haniya cewa haniya idan kina so mu shirya da ke to ki daina yi wa kankin mummunan fata idan ko ba ki daina ba za mu raba hanya da ke dukkan musulmi fa ana so ya zama mai haƙuri da dogaro ga allah a duk halin da ya tsinci kansa idan kika yi haƙuri kika miƙa wa ubangiji al'amuranki za ki ga kyakkyawan sakamako nan gaba insha Allah muka ji haniya ta rushe da kuka ta ce haba abdullahi me yasa za su yi man haka kowa ya san kai nake so ban da wani muradi a rayuwata irin naga Allah ya haɗa mu aure da kai haka kawai sai su ɗauko wani su ce shi za su bani bayan ba shi ya ce yana so na ba ko shi ya ce yana so na wallahi ban son shi ko kaɗan muka je ce haniya kenan ko bai ce yana son ki ba iyayenmu sun ji sun gani sun ce shi suke so su baki ya za mu yi sai mu fawala wa Allah ta ce hakika idan suka dage suka ce sai na aure abbas a matsayin mijina wallahi za su yi da sun sanin aura min shi wallahi tallahi ba zan taɓa yadda ba ya ce Haniya ni dai ina gargaɗin ki kar ki saki ki ce za ki kashe kanki ko kuma ki kashe mijinki ko ki ce za ki gudu a cikin waɗannan abubuwan da na lissafa miki guda uku kar ki saki ki ce za ki aikata ɗaya a cikinsu kin ji ko haniya kai kawai ta ɗaga masa tana kuka abdullahi ta kira sunansa ka ba ni shawara yaya zan yi wani irin mataki kaga ya dace na ɗauka akan wannan lamarin tuna ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba abdullahi ya ce haniya ba mu da tsilmi ba mu da dabara sai na ubangiji tun da mun kai wa ubangiji kukan mu to mu haƙuri da duk hukuncin da ubangiji ya yanke mana kowane irin hukunci ubangiji ya yanke mana shine daidai a gare mu haniya haƙuri gadon annabi ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi to mu ma mu yi koyi da shi haƙuri da wuya amma fa akwai daɗi idan ka jure saboda haka mu ci gaba da yin haƙuri haniya ba na son ganin hawa yanki suna zuba a ƙasa haka kawai hankalina yana tashi sosai zuciyata ta farfasa take yi yanzu dinnan kukan da kike yi Allah kaɗai ya san yadda nake ji a jikina ke taimaka min haniya ki da hawayen haka ki daina kukan ta ce abdullahi yin kukan nawa shine nake samun sassauci a cikin zuciyata idan ban yi kukan ba zuciyata tana iya bugawa saboda yadda nake jin zuciyatawa. ya zan yi da rayuwata abdullahi faɗa min abin da zan yi yanzu na samu sassaucin addabar da zuciyata take yi mu ya ce karki manta da addu'a dukkan abin da ya damu bawa na kuncin rayuwa ya ambaci sunan Allah yana yin addu'a Allah zai kawo masa sauki hakika ni ma haniya bacin addu'ar da nake yawan yi da ban san halin da zan shiga ba nan ya faɗa mata addu'ar haniya ta ta maimaita wannan addu'ar a bakinta tana faɗa tana kuka ta kai kamar mintuna ashirin tana karanta addu'ar cikin hukuncin ubangiji ta samu sassauci a cikin zuciyarta ta ce abdullahi na ji daɗi sosai har na samu natsuwa sosai fiye da ɗazu ya ce aikin yi sakaci haniya me yasa kika yi sakaci da yin addu'a ki dagi ko cikin wani irin hali kiki bakin ki ya saba da yawan ambatar sunan allah kin ji ko za ki samu natsuwa sosai haniya ta goge hawayenta ta ce abdullahi ni fa ba zai iya haƙuri da rashin zuwan ka gidanmu ba na ce ka rika zuwa gidan yayi shamsuddin muna haɗuwa a can da kai ka ki amincewa to ya kake so in yi ya ce amma kin san abba ya hana ki fita ko kina ganin za a bar ki ki je gidan yayi shamsuddin din idan na ce zan je ina tunanin ba za a hana ni zuwa gidansa ba abdullahi ya yi jim ya yi tunanin wani abu ya ce haniya ina hango illar zance a wani gidan gwamman mu rika yi a gidanku ya fi mutunci kuma kin san an ce zancen duniya baya buya abba da umma suna iya jin labarin a gidan ya shamsuddin muke yin zance da ki ta wannan hanyar ma ana iya yi mana sharrin da ban mu ji ba ba mu gani ba a liƙa mana duk wuya zan jure mu rika yin zance a gidanku duk da abba ya kafa mana doka ya faɗa wa mai gadi cewa kar ya kuma bari na in shiga masa gida ta ce in dai baba mai gadi ne babu matsala yana da mutunci idan na koma zai masa bayani idan ka zo ya barka ka shigo kafin abu ya dawo sai mai sallama da kai wannan shawara ta yi abdullahi ya ce ta yi haniya karfe nawa abban naku yake dawowa misalin karfe shida na yamma yake dawowa idan ka zo karfe biyar ko shida saura minti goma sha biyar ne sai ka tafi haka ne ya za a yi umma ta barki ki fito ta ce don umma babu matsala tana ɗaki ma ina iya fitowa ba ta sani ba ka'ida ne idan ta idar da sallar la'asar sai ta kwanta bacci kaga hanna koma ma ba ta tashi ba ya ce haniya ina gudun kar abba ya zo ya gamu ni ba wani abu nake tsoro ba dukkan da zai miki shi nake tsoro ba na so na ga an taba jikinki da a taba ki gwamnani a taba jikina ta ce ka ji komai abdullahi in dai dukan abba ne idan ana sabo da wuya ni ko sai in ce maka na saba da dukansa da da hali da na buɗe maka bayana ka gani duk taban dukan da abba ya yi min ne don bai kamata ga bayana ba ne a yanzu tausayinta ya ƙara kama abdullahi ya ce ki haƙuri haniya nan gaba sai mun yi dariya kin ji ko ta ce allah ya sa ta miƙe za ta tafi abdullahi ya ce bari yanzu in kai ke a mota yadda za ki saurin komawa gida ko haniya ta nuna masa ɗan makullin mota ta ta ce ka ga da mota ta na zo abba bai ƙwace makullinta ba ina jin mantawa ya yi na san idan ya tuna zai ƙwace abdullahi ya ce tsaya na ɗauko miki waya to tunda sun kwace waccan ya je ya buɗe wajen da yake aje kayansa ya ɗauko wayar ya mika mata wayar kenan sai suka ji wani iri a jikinsu da hannayensu suka haɗu waje ɗaya abdullahi saurin janye hannunsa ita ma haniya ta yi saurin janye hannunta abin mamakin sai suka kura wa junansu ido suna mamakin wannan abin suna cikin wannan hali ne sai ga hajiyar abdullahi ta shigo ɗakin ta tarar da su cikin wannan yanayin su ta yi salati ta ce inna lillahi wa inna ilaihin raji'un abdullahi mai zan gani suka firgita gaba ɗayansu kamar waɗanda suka farka daga bacci na kai ne kuwa me yake faruwa ina yabonka ashe kai ban sani ba ka canza halinka so kake ka janyo min abin magana ko a mafarki ban taɓa tunanin za ka yi haka ba abba na so kake yi zuciya ta ta buga abinda ɗan uwanka ya janyo min shi kake so ka ƙara janyo min eh haka yayanka ya ja min kai ma kake so ka janyo min ni kenan ‘ya'yana su rika ɓata ‘ya'yan mutane kuna janyo min abin kunya Allah ka gani ban janyo wa iyayena abin kunya ba gashi ‘ya'yana suna so su janyo min abin magana hajiya bilkisu ta fashe da kuka hankalinta ya tashi kuka kawai take yi babu kankautawa tashin hankali nan fa abdullahi ya rude ya rasa abin da yake masa daɗi a duniya ya je gaban hajiya bilkisu ya durkusa ya ce haba hajiyata me yasa zaki saurin yanke min hukunci da gaggawa karki min mummunan zato wallahi abin da kike tunanin mun aikata da hani ya ba haka ne. kar Allah ya kawo lokacin da zan koyi wannan mummunar ɗabi'a ko makiyina ba na fatan ya jefa kansa cikin wannan mummunan hali hajiya idan na kasance mai aikata wannan mummunar ɗabi'ar ban ji daɗin rayuwa ba Allah sai ya yi muku sakayya ke da abba don kun yi mana kyakkyawar tarbiyya lokaci guda mu watsar da tarbiyyar da kuka yi mana shekara da shekaru insha Allahu hajiya ba za mu taɓa janyo muku abin magana ba ki gafarce ni hajiya ta hajiya balkisu ta tsaye da kukan da take yi ta kalli abdullahi ta ga yadda yanayinsa ya canza nan da nan hankalin shi ya tashi sosai ta gamsu da bayanin da ya mata amma duk da haka sai da ta yi masa jan kunne saboda gaba ta ce kadai cewa tsakanin mace da namiji yana da haɗari sosai musamman saurayi da budurwa idan suka kaɗaice su biyu wajen da babu kowa shaidan zai iya shiga tsakanin su don ganin an aikata banna saboda haka a kiyaye allah ya kara shirya mana zuri'a amu to ganin hajiya balkisu ta yi shiru ba ta ce da su uffan ba Aniya ta je ta durkusa gabanta ta ce hajiyar mu ke yafe mu zargin da kike yi a kan mu ba haka ba ne hakika hajiya kin sa'a ɗa na gari a wannan zamanin samun saurayin ɗa kamar abdullahi mai kamun kai aiki ne duk wata hanya da ya san shaidan zai iya samun kafa ya yaudare shi yana kokari ya ga ya kauce wa hanyar don gudun kar ya yi sabon ubangiji kuma ya tsare mutuncinsa da kimarsa da martabar gidansu abdullahi ko da yaushe muka haɗu da shi sa in kare mutuncin kaina kar in mayar da kaina sha-sha-sha sai kuma yau da rana tsaka a ce abdullahi shi zai aikata wannan mummunan aikin allah kar ya kawo wannan ranar da za a ce abdullahi ne ya aikata wannan halin hajiyar mu kiwa allah godiya da ya baki 'ya'ya kamilallu waɗanda samun irinsu a wannan lokacin sai an bincika hajja bilkisu ta ji daɗin yabon da abdullahi ya samu ta ƙara godiya ga Allah da ya shirya mata 'ya'yanta. Abdullahi ta ji yana magana ya ce hajiyata Allah ya sakin yi haƙuri a kan laifin da muka yi miki. Sai yanzu na yi tunanin na yi babban laifi da haniya ta zo ban ce mata mu tafi ɗakin ki ba kina ganin mu sai na bata a ɗaki na kuma za ki zargin daman ta saba zuwa ɗaki na. To wallahi hajiya ban da yau ba ta taɓa zuwa ɗaki na ba. yanzu ma da kika shigo ɗaki waya na miƙa mata ajiyar zuciya hajiya balkisu ta yi ta ce na gamsu da bayanin da kuka yi mun amma don allah ku guji gaba kar irin haka ta ƙara faruwa ya ci insha allah za mu kiyaye ta ce ke haniya an ce ana ki fita ya aka yi to kika fito haniya ta sun koyar da kanta ƙasa abdullahi ya yi wa hajiya bilkisu bayanin yadda aka yi ta fito hajiya bilkisu ta ce maza ki koma gida kar umman ki ta dawo gida ta tarar ba kenan kin garanta zai ɓaci maza ki koma gida ta yi musu sallama abdullahi ya raka ta waje ta hau motar ta ta tafi tana ɗaga masa hannu shi ma yana ɗaga mata abin tausayi so kenan to bayan kwanaki biyu hajiya umma ta shiga ɗakin haniya ta ganta kwance a kan gado ta zauna kusa da ita ta ce yau autan umma bacci kike yi haniya ta ce ido na biyu ta ce haba haniya kalli ki ga yadda kika rame haka kawai kin sa kanki cikin wahala muna matsayin iyayenki za mu baki abin da za cutar da ke ne tun da kika ga mun dage ba za mu baki abdullahi ba akwai abin da muke hango miki yan karin magana sun ce abin da babba ya hango yaro ko ya hauri mi ba zai taba hango shi ba kuma ta yaro kyau take yi ba ta karko mu muna so ki yi aure mai karko ba wanda ana yin auren za ki dawo ba banda ke haniyawa zai so ya haɗa zuriyarsa da mayu amma duk da haka kika ce kin ji kin gani kina son shi a haka kin fi son a rika yi mana gori a gari ana cewa yar mu ta auri maye haba haniya ki tunani tun da hajiya umma ta fara magana haniya bata ce mata uffan ba kallon ta kawai take da ido hajiya umma da ta ji haniya ta yi shiru tana zaton ta yadda da abun da ta faɗa mata ne sai ta hau munna ta ce bari in kawo miki abinci ki ci haniya ta ce ki bashi umma ko kin kawo min ba iya ci zan yi ba ta ce haba haniya a yi mutum ba cin abinci ki ta zama a haka da yunwa rayuwa ba za ta taɓa yiwuwa a haka ba babu cin abinci bari in kawo miki ki cikin ji umma ta tafi ta ɗauko wa haniya abincin abin ya ba wa haniya mamaki rabon da ummanta ta yi mata magana ta ci abinci ko ita ta manta ko kallonta ba ta yi da ta ci abincin da ta ci uwarsu ɗaya ubansu ɗaya yau gashi abin mamaki hajiya umma haɗaki ta biyo ta da abincin shinkafa da miya ce ga haɗaɗɗen lemu mai sanyi a cikin kofi haniya ta kalli abincin ta ce ba ta cin abincin hajiya umma ta ce haba haniya duk haduwar abincin na amma ki ce ba kya ci to me kike so ki ci haniya ta ce ba ta sha'awar komai to ungo lemon ki sha ta tsiyayo mata lemon a kofi ta kai mata bakinta za ta bata kawai sai ta ji ta ya faɗi haniya ta ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim hajiya umma ta yi sauri ta janye lemon daga bakin ta ce haba haniya ya zan kawo miki abinci ki ci ki hausa kan man a uziya me ya hakan ta dafi kirji ta ce umma gabana na je yana faduwa ba ki ji yadda yake mun ba subhanallahi sannu karbi lemon ki sha insha Allah zai daina haniya ta amshi lemon ta sha tunda ta sha lemon ta ji zuciyarta tana ta tashi kamar za ta yi amai umma kina da goro ki ban in ci goro kuma haniya me za ki yi da goro zuciyata na ji tana tashi kai ke dai haniya kin cika tsirfa da yawa kawai daga shan lemun sai ke ce zuciyarki tana tashi wallahi umma da gaske nake yi ba ƙarya nake yi ba to ba mu da goro ke ma kanki kin san ba cin goro muke yi ba sai cin gam idan kina ci in ɗauko miki ki tauna ko zuciyar taki za ta daina tashi ta ce ba shi kawai to kullum hajiya umma har take biyo haniya da abinci gashi suna kula da ita sosai ba kamar da ba da suka mantar da ita hankalin haniya ya fara kwanciya saboda iyayenta suna kula da ita duk abin da yake faruwa haniya tana kiran abdullahi a ɓoye ta sanar masa halin da ake ciki abdullahi farin ciki sosai da haniya ta sanar da shi iyayenta sun fara haƙura ita a tunaninta tana ce sun haƙura za su bari ta auri abdullahi nan ko bata san akwai abin da suke shirya mata ba zuwan abdullahi biyu gidan su haniya iyayenta ba su san yana zuwa ba mai gadi kuwa abdullahi ya toshe masa baki da kuɗi ya manta gargaɗin da alhaji zakari ya masa yana ganin kuɗin da abdullahi ya bashi ya manta da maganar mai gidansa. Masaro, assalamu